فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم sai suka ci gaba da ƙaryata shi sai wata azaba mai girma ta shafe su ta yadda wani hadari ya lullube su bayan wani yini mai tsananin zafi ya musu ruwan wuta ta ƙone su lalle ranar halkar da su ta kasance rana ce mai tsananin ban tsoro